أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna ƙara jaddada godiyanmu ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya halicci kowa da komai ya ba mu lahiya kuma ya ba mu ikon sake haɗuwa da ku a cikin wannan darussa na aƙidar musulunci darussan da suke fahimtar da mu lalle ainihin aƙida wadda ta dace mu yi itiƙadi da ita cikin zukatanmu kuma mu samu samun damar cin nasara a wannan duniya ɗin da kuma samun tsira a ran lahira muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya bamu wannan dama din tare da ku bi idnillah idan ban manta ba mun kare bayanan sifofi wanda Allah subhanahu wata'ala ko kuma mu ce wajibul wujud yake banta da su wanda mumkinul wujud bai da irin su wannan muna ganin ibarori kamar istilahihoyi na 'yan falsafa don mutane su ɗan ƙara da su duk da ke mu ya game duka akwai ra'ayin 'yan falsafa kamar da muke cewa akwai ra'ayin malaman zance da kuma sauran malamai musamman tun da an ce aƙida ne za a kawo bayanin dalilai za mu kawo na alƙur'ani na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam na iyalan gidan annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare su baki ɗaya da kuma na malaman zance kamar da muka ce musamman wa'anda suka dogara kan wa'annan mabiya ɗin na ahlul bait kenan shugabanni wa'annan na ahlul bait alaihi wasalam sannan muna iya kawo hujjoji na 'yan falsafa wanda suka yi daidai da ra'ayin musulunci saboda haka yi wa darasinmu ya zo inda muke samu yi bayanin adadi na sifofin zati saboda mun ce sifofin zati mun ba da misalin su, akwai su irin su, rayuwa da sauransu sannan muka ce akwai sifofin aiki to yanzu tambaya a nan ita ce malam kana iya gaya mamu adadin sifofin zati don mu san su mu kiyaye su saboda can an gayi wata falala da matsayi na sifofin zati wanda aka ce ana kallon zatin Allah ne kawai ba a kallon wata jiha sifofi ne cikakkin sifofi na kamala na Allah tsarkake sarki maɗaukaki saboda haka na wannan sifofin kamar muna buƙatar mu samu sani game da su sai mu ce amsa anan ita ce sifofin zati na Allah subhanahu wa su ne kamar haka yadda ake bayaninsu a cikin littattafanmu akwai sifa ta farko rayuwa sannan akwai ilimi sannan akwai ƙudura sannan akwai ji da gani a wani tunani na malamai kenan sifa ta ji da gani ita ma ana sanya ta cikin lissahin sifofi na zati amma yaya ne za mu iya lissahi akan cewa tana daga cikin sifofin zati sai mu saurara da kyau mu ji yadda ake bayanin sifar ji da gani yadda ake sa ta cikin sifofin zati don saboda mi me yasa muka ce haka saboda wani da ya cewa sifar ji ai dole kasance akwai abin da ake ji sannan za a ce ana ji sannan haka gani dole kasance akwai abin da ake gani sannan za a ce wane yana gani kenan kamar sifa ce ta aiki kenan kamar sifa ne fa'iliya ba sifatu bane zatiyya musamman wanda ya gane darussan da muka yi lokacin da muka bayyana bambanci tsakanin sifofi na zati da sifofi na aiki yanzu yana iya cewa eh sifa ji da gani ni ina ganin ta daga cikin sifofin aiki ba cikin sifofin zati ba saboda mi saboda dama an ce sifofin aiki su ana kallon hange biyu ne zati na Allah da kuma ayyuka ko kuma abubuwan da suke a waje kamar sifar arzatawa, kamar da muka ce sifa ce Allah sai bayan ya yi halittu waɗanda zai arzata ake ce ma Allah subhanahu wa ta'ala mai arzatawa. to kana iya cewa hakanan sifar ji mana ita ma ai sai da Allah ya yi abin da za a ji sannan za a ce mashi shi mai ji ne as-sami'a hakanan sai da yi abin da za a gani halittu sannan za a cewa Allah basir sai mu ce eh, kana da gaskiya wasu malamai sun tai akan wannan tunanin suna ganin kamar yadda ka yi wannan tunanin haka sai farji da gani take amma wasu suka ce a'a ai in ka ɗauki sifar ji da ma'anan ilimin ji Allah yana da ilimin ji ko ba da Kuka hanyar abin da za a ji yana da ilimin ji ko ba da yana da ilimin ji hakanan Allah yana da ilimin gani tun kayi ya abin gani kuma suka ƙara da cewa kana iya cewa Allah yana da ikon ji tun kayi ya abin ji kamar yadda yana da iko da ƙudura na gani tun kayi ya abin gani saboda kanan kenan in muka yi wannan fasarai ta ji da gani kamar mun bai da ji ɗin da gani wurin sifofi na ilimi da kuma na ƙudura da iko waɗanda su ilimi da ƙudura kamar da muka sani mun yi bayanin su cikin ina cikin sifofi ne na zati a yanzu nan ma muka faɗai su lokacin da muka ce sifofi na zati na Allah akwai rayuwa sannan muka ce akwai ilimi akwai ƙudura kenan lokacin da za mu cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana da ilimin ji da ilimin gani yana da ikon ji da ikon gani kamar mun mai da sifofin kenan zati na Allah kuma ka gani su tana da gaskiya to idan ka ji wasu malamai kenan sun tahi akan Allah yana da sifa ta ji da gani a matsayin sifofi kuma na zati ba na aiki ba to sun tahi akan wannan fasara ɗin ne kai kuma gafarta malam idan har ka ce a'a kana ganin ji da gani ba su tare da Allah kafin ya yi halittu sai bayan ya yi halittu ne yake mai ji da gani kuma kai ma ana baka gaskiya saboda mi saboda kai ka hangi ji da gani a matsayin bayan an yi halitta wannan kenan a takaice abin da za mu iya ganewa game da yadda mutane suke fassara ji da gani a matsayin sifofi na zati kenan in muka ɗauke su ma suna cikin sifofin zati kenan kamar yanzu mun mun ce mana da sifofi na zati kamar guda biyar kenan su ne rayuwa ilimi iko da ji da gani to yanzu dan uwana ko ka san wace sifa ce fiyayyar sifa ta zati ta Allah kana iya bani amsa kana iya gaya mana wace sifa ce fiyayya wadda ta yi nuna kamala tsantsa ga Allah subhanahu wata'ala wace sifa ce sai in ce eh ka gai gaskiya in har ka ce mi ita ce sifar rayuwa in kuma ba haka kai ba to ka gyara sifar rayuwa ita ce sifa fiyayya wadda Allah subhanahu wata'ala ake iya cewa tana nuna kamala gare shi tana nuna kamala babba duka sifofin zati suna nuna kamala amma sifar rayuwa sifa ce wadda har ma an samu allama taba-taba'i a cikin littafin shi na tafsir al-mizan juz'i na biyu wanda yake so ya koma cikin juz'i na biyu shahi na 328 zuwa 329 ya zo da bayani inda yake cewa falhayatu nahwu wujudun yatarashah anhu ilmun wa qudra ku ji da kyau yake cewa wai rayuwa wani nau'i ne na samu da kasantuwa kenan wani nau'i ne na sifa wadda take nuna kamala ga Allah wadda daga ƙalƙashinta ma? ilimi sannan da iko ɗin wanda muke ce makwadara suke hitowa saboda mi menene dalili to saboda idan mutum baya da rayuwa ya za a ce na da ilimi ya za a ce na da iko kinan rayuwa ita ke gaba ga komai in har ka ce Allah ba ya raye ka gani yanzu dan nazo na ce Allah ba ya raye wa iyad billah sai nazo kuma na ce maka ai Allah mai ilimi ne Allah kuma mai iko ne Allah mai ji ne Allah mai gani ne suka ce min to ina amfanin wannan sifofi ɗin ga wanda ba ya nan ina amfanin su haka nan ko ga mutum ma ko ga sauran halittu ina ce yanzu wane yana yana ji yana da ilimi yana da kaza in har aka ce ba ya raye na amma mu kiyaye wanda ya bar don magana da muke yi ba muna nuna wai lokacin da mutum yake raye ya fi lokacin da yake a mace na'am lokacin da yake raye ana iya tambaye shi ba da amsoshi bangaren mutane ho muke magana dan nan bangaren Allah aslan bai ma kamata ka raba mai mutuwa ba dan shi Allah kullun tun azal raye yake kuma zai dawwama rayayye saboda haka nan kenan mutum shi rayuwar shi da ilimi da komai tana daraja tana nata daraja sannan kuma bayan rayuwar shi kuma akwai tashi daraja musamman in har ya bar abin da yake nuna ilimin shi da kuma ya rayu ɗin kuma ya baya rayuwa muhimmanci amma daidai da haka nan ba a kamanta rayuwa da mutuwa ba yiwa ba yiwa mutum ya zamanto lokacin da kake raye daidai yake da lokacin da ka mutu ba yiwa kusan ma da an kwana biyu kaga an manta da kai dama mutum haka yake to a takaice dai mu sani cewa fa'idodin sifofi na zati gaba ɗaya kai har ma sifofin aiki in dai har ya kasance ba mu tabbatar da rayuwa ba don muna maganar tabbatar da ita shi yasa a nan wurin wanda baka tabbatar mashi da rayuwa ba kenan mutum wanda aka ce yanzu ya rayu ya kenan an tabbatar da yayi rayuwa ya yi dai wanda bai taɓa ma rayuwar ba saboda mu maganar mu a nan in ka fahimta ka tabbatar da rayuwa ga Allah in har baka tabbatar da ita ba kenan kamar ka ce dama asalin Allah bai raye kun bai taba rayuwa ba to wanda kace bai taba rayuwa ba san babu shi yanzu kuma ka zo kace mana yana da ilimi zan ɗauke ka kenan baka san ma abin da kake cewa ba saboda haka nan kenan wannan ya kamata mu san shi bayan mun gane wannan muna iya cewa eh mutum shi ma yana da irin ga sai mu ce ba laihi bane dama dan adam yana da sifofi har na rayuwa ɗin irin na Allah subhanahu wa ta'ala sai dai bambanci in baka sani ba bambancin rayuwa ta mutum da rayuwa ta ɗan ta ubangijin halitta shine rayuwa ta ɗan adam yau da gobe tana samun canji ne yana hita daga ƙaramar kamala ya kai zuwa ga babba saɓanin rayuwa ta Allah kaga nan ka samu bambanci rayuwa ta Allah kamalar rayuwa ce saɓanin rayuwa halittu wannan kusan shi ma ya kamata mu bambanta mu zamanto cikin sani cewa sifofi na Allah lallai tanan ne muke cewa ba su kama da sifofi na ɗan adam ko da sauran halittu ma saboda su sifofi ne wanda kamalarsa ta wuce ma iya kamala wadda malamai suke cewa suke cewa ku ji da kyau suke cewa kai kamala sifofin Allah subhanahu wa ta'ala suna ma nuna ba su buƙatar wai sai an zo da dalili da a tabbatar da su yanzu kake da buƙatar dalili game da wanda ya halitta ga nan mai rayuwa saman ƙasa a cikin ruwa a sararin samaniya a sama Ka halittu na suna rayuwa kana buƙatar dalili kan wanda ya halitta wa'annan abubuwan wai raye yake ko ba raye yake ba ko yana da ilimi ko bai da ilimi ko yana da iko ko bai da iko ko yana ji ko bai ji ko yana gani ko bai gani bai buƙatar dalili suna ganin wani abu ne ma wanda yake ni an san shi bai buƙatar a tsaya ana ɓata lokaci kan shi wannan a takaice dangane da abin da ya shahi adadin sifofi na wajibul wujud a nan gaba za mu zo da bayani kuma kan musamman siffofi na aiki in Allah subhanahu wata'ala ya ba mu iko wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin